da al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku <coughs> a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na muktasar Zadulma'ad na sheikh muhammad bin abdul wahab yau muna darasi na ɗari da da arba'in bakwai muna bayani akan hadisul ifki wannan labari na karya da aka jarabci manzan Allah sallallahu alaihi a gidansa da iyalinsa aka tuhumci na Aisha da alfasha har ta kai ga kamar da Imam Bukhari ya ruwaito manzo Allah ya nemi shawarar Aliyu ibn Abi Talib da Usama ibn Zaid da Barira akan rabuwa da na Aisha saboda abin da munafukai suka yi na yada labarai waɗanda ɓatanci ne ga gidan annabi da iyalin shi Allah bai saukar da wahayi bai bayani da zai samu kwanci hankali to Usama dai sai malam ya ce a can a shafi na 218 a ƙasa wa Usama tu bi imsakiha lamma alima min wato hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha wa abiha ko lima alima da kuma lima walima alima min iffatiha wa diyanatiha wa anna Allah la yaj'alu habibata nabiyhi wa binta siddiqihi bil manzilati allati anzalaha mun karanta nan gurin usama ya ba da shawara ya ce shi yana ganin mace ce mai kamewa mace ce wacce take mai iffa kuma ya san gidansu ya san gidan babanta da haka yana ba da shawarar annabi ya kula da matarsa har inda malam ya zo yi mana bayanin cewa da da muminai na kwarai da suka ji wannan labari da cewa suka yi subhanaka hada buhtanun azim mun karanta fa in qila fa ma baluhu sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa fi amriha wa sa'ala muna shafi na 219 a ƙasa wa aidan fa inna Allah ahabba an tazhara manzilat rasulihi wato inda huwa ahli baitihi wa an yatawalla bi nafsihi ad-difa'a والرد عن الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر الله يكون للسلسل فيه عمل wani zai iya cato ya aka yi Allah ya jarabi manzon Allah da wannan yanayi cewa yau a ce iyalin annabi irin mace Aisha ana zarginta da wannan albasha eh duk matsayin mutum da girmansa da ɗaukakarsa Allah yakan iya jarrabarsa da abu mara daɗi kuma Allah yana so ne ya bayyana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shine da rasulihi a wajen shi Allah da kuma wajen iyalin annabi sannan Allah da kansa shi ya dauki nauyin ba da kariya wa shi annabi din sallallahu alaihi wasallam da kuma mai da martani ga maƙiya Allah da zarginsu kamar yadda muka karanta ayoyin nan a satin da ya wuce. da aibanta su bi amrin da wani al'amarin da suka kirkiro la yakunu lisulun sallallahu alaihi wasallam fihi amal wanda annabi bai yi wani aiki a ciki ba sun bata shi ne kawai da kuma bin ainihin maganganu na munafukai wa aidan kuma du in ji ibn al-qayyim fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana al-maqsud bil adha wallati rumiyat zawjatuhu falam yakun yaliqu bihi أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ولم يظن بها سوءا قط وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وفي مقام الصبر وتو حقه زي زمان annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ake nufata a shi ake nufata a ci mutuncinsa ba matarsa Aisha ba shirin da munafukai suka yi idan ana so a kai maka farmaki sai a kai farmaki wajen wanda yake kusa da kai wanda yake kusa da kai don haka an taɓa matar annabi ne don a taɓa mutuncin annabi har yau har gobe duk wanda ya ci gaba da zagin Aisha ya ci gaba da aibanta Aisha ya ci gaba da ɓata Aisha radiyallahu anha to annabi yake ɓatawa annabi yake aibantawa duk wanda ya zo ya ce wai yana son ka yana ɗaunaka, kuma yana ta zagin iyalinka ai ƙarya yake wannan shine abin da shi'a suke ta yi har yau har gobe na ɓatanci ga Aisha kuma wannan batanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka jefi matar annabi da shi bai dace da annabi ba a ce a gidan annabi akwai alfasha in ban da sharri na munafiki ba gidan annabi gidan manzo Allah a ce akwai alfasha da wannan abin bai yi ba kuma a manzan Allah sallallahu alaihi Sallama. falam yakun yaliku bihi an yashhada bi bara'atiha ma ilmihi aw dhannihi adh-dhann al-muqariba lil ilmi bi bara'atiha wani zai iya cewa to me yasa annabi bai kare ta ba ya fito fili a mumbari yace bata yi ba eh bai kamata damun ya yi haka ɗin ba ai shi gidansa ne ko ba ka bane ai matarsa ne kuma shi ya fi kowa sanin matarsa yana da zato mai ƙarfi da yake barrantar da da yake da ilimin cewa Allah ya kare na Aisha ba za ta aikata wannan ba me yasa saboda ya yadda Allah ba zai zaɓa masa matar banza ba daka duk wannan maganganu da ake ta faɗa shi a cikin ransa ya sani to amma ya zai yi tunda mutane sun ta yaɗawa zai zo ne ta faɗa ya ce gidansa kaza yana kare gidansa yana kare abin nan ibn ya ce walam yazunna biha su'an qattu annabi bai taɓa mummunan zato akan nana Aisha ba kwata kwata tun da yake bai taba munan zato a kanta ba da haka yana da kwanci hankali a kanta hatta waɗannan maganganun da aka yi ta faɗa da abubuwan da suka faru dole zai bi wato ya ga gudun ruwan abin amma ba wai ya yadda ba ne ko maganar shawara da ya yi a kan ya zai rabu da iyalinsa don ya rufe bakin mutane surucin yayi yawa amma ba wai dai ya yarda na Aisha ta yi wani alfasha ba kwata kwata wa kana indahu min alqara'ini aksar mimma inda huminin hujjojin da annabi yake da shi na kare na na Aisha na tabbaci cewa na Aisha ba ta yi ba ai ya fi hujjojin da muminai gaba ɗaya suke da shi masu imani to amma saboda kamalu sabrihi wa sabatihi sallallahu alaihi wasallam cikar haƙurinsa da tabbatarsa da tausasawarsa kuma daman shi yana kan makami ne na haƙuri hakkinsa ne ya haƙuri shi sa bai yi abin da ake cewa bai ba alwahayu جاء الوحي ببراءتها حد من bil ifki illa Ibnu. أبي مع أنه رأس الإفك فقيل لأن الحدود كفارة وهذا ليس كذلك وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين طيب توقع وتمطلع a الشريعة دوان دي حدي أي دوان دي a duk wanda ya ƙazafi ana yi masa haddi su fada cikin wannan yada kazafi su hamna bint jash su hassan ibn sabit su mista ibn usasa ibn qayyim ya ce dukkan su gaba daya da ke shari'ar musulunci ake sai da kowa aka yi mai tsumagiya tamanin tamanin to amma abin mamaki shi wannan shugaban munafukan abdullahi ibn ubay ibn salul shi ba a masa haddin ba to wannan shine abin da za mu tattauna me yasa shi ba a zane shi ba kuma ma karewa shine shugaban munafikai shine kattijin yaɗa wannan sharrin amma ba a yi masa waɗannan tsumagu ba amma wa hudda lalle an yi haddi ga waɗanda duk suka yi wannan a ba ni sunan shi suka yada wannan zance wahayi ya zo ya wanke na Na'isha? hudda man sarra bil ifki illa ibn ubay ma annahu ras ifk to ga maganganun kamar haka ibn gami ke cewa shi haddi kafara ne ai yanzu kun yadda wannan munafiki ne kafiri ne ko idan duk lokacin da mutum ya aikata wani abu aka yi masa haddi an yafe masa an kankare masa wannan zunubin ne wannan mutumin barnar da ya yi a matsayinsa na shugaban munafukai yin an yi mai tsumagiya tamanin kaɗai ta ishe shi ai ya kamata a bar shi shiga wuta ka ji dalili ɗaya alhaddu kaffara duk wanda ya aikata wani abu a nan duniya in an yi masa haddi to an wanke shi a kiyama Allah bai zai maimaita masa wata azaba ba to ibn qayyim yace shi dai bai gamsu da wannan amsar da aka bayar ba koda da ku kun gamsu yace wa hadha laysa kadhalik ba haka bane yace ai ba matsala wa qad wu'ida wu'ida bil azab al alim ai an yi mai alkawarin azaba mai raɗaɗi a alkiyama to ai da ai mai tsumagun nan guda tamanin kawai ya sha ya ɓata matar annabi kawai tsumagiya tamanin ta tsallakar da shi wanda shi ne shugaban da ya ƙulla wannan kitimirmirar ai ƙur'ani ya faɗa masu wannan suna da azaba mai raɗaɗi ana fin shi ne da ai masa a duniyan na ai an fi morewa gwanda a bari a je lahira a casa shi a can ban sani ko kun gane إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم كو لا تحسبوه شرا لكم كو bal huwa khairul lakum ko li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi sai Allah ya ce mai wallazi tawalla kibrahu shine wannan mutumin da muke magana Allah ce lahu azabun alimun yana da azaba mai raɗaɗi ai mu gwandama da bai masa haddin ba ƙwarai kuwa amma da an buge shi a duniya ai kaga ya gama da mutane kawai gwanda da aka bashi Allah ya masa a can ko? to kai malam wanda ba za a tausaya masa ba da tsumagiyar mutane da tsumagiyar mala'iku ai wanda aka shi mala'ika ya mai tsumagiyar wallahi ai mutumin nan ya yi ta'adi yi. sai da ya rikita gidan annabi gaba daya ya jefa mutane cikin damuwa aisha ta ce wata guda ta yi tana rashin lafiya tana ta kuka tana ta zubar da hawaye lokacin da mahaifiyar misra ta yi wannan tuntube ta taka mayafinta ta ce ta isa misra ya shiga uku ta ce ke ya kike zagin yaro mai kowa ta ce ke baki samun da yake yadawa ba ke faɗa ba me yake faɗa aikin jikin je yana da yada cewa kin jini ta ce ta ce awa awa ta haddasa nasu bai hada ta ce yanzu a kaina din a madina ake cewa mutane har haka cike faɗa wai cewa na yi zina ta ce kwarai kuwa aisha a hadisin bukhari ta ce fazitattu maradan alamar maradi na ƙara ciwo rashin lafiya akan rashin lafiya na kuka har sai da ta kai ga ta bar gidan annabi fa ta koma gidan iyayenta malam munafikin ne ina ta tafi yana murna ya kulla tsiya a zo a ce a mai tamanin a kyalin shi kawai a'a ai na da haka ina tare da wannan magana taka ta ibn qayyim an yi mai alkawarin azaba mai raɗaɗi ba wai annabi tsoron munafiki yake yi ba wai bai mai haddi ba wasu suka ce alhaddu la yathbutu wannan duk hujjoji ne ko da za a tumci shari'a cewa yaya shi ba mai haddi ba yace alhaddu la yathbutu illa bil ikrari aw bi bayyinatin wa huwa lam yuqirra bil qazfi wala shahida bihi alayhi ahad sana abu na biyu a ka'ida ta wajen alkalai shi haddi baya tabbata sai in mutum ya tabbatar duk wanda ka ga an masa haddi a shari'a to sai da aka tambaye shi kayi ya ce na yi ka tabbatar kayi ya ce eh ya yi to shi wannan ai bai yadda ya yi ba amma Allah ya nuna mana ya yi amma shi ya fito ya faɗa ya yadda cewa ya yi bai yadda ya yi bayi bai tabbatar ba sannan kuma ba wani wanda ya shaida ya fito ya yi rantsuwa ya ce ya shaida shi wannan ɗan yi ɗan salulu ya yi wannan abin da yake munafuki ne ya iya munafurcin sai ya je wuri sai ya zauna a ta zancen kuma an kawo ya karfa ce kuwa ta yi kwarai kuwa ta yi yana yadawa amma bai bari ya fito karara a gaban sahabbai ya ta faɗin haka ba da haka ba wani wanda ya zo kafa shaida a kan shi cewa ya yi da haka shi yasa annabi ya shiru ya zuba mai ido ko da wani zai tambaye ka me yasa annabi bai yi wa wannan shugaban munafukan ba haddi wannan yana daga cikin dalilan wa inna ma kana kawai yadhkuruhu baina ashabi yana ambatan wannan tsakanin sabon shi ne kuma walam yashhadu alayhi A sabon ana nufin abokanan mutanensa shi munafikin su kuma saboda munafurci su ma ba su je suka shaida a kan shi ba kar aiwa shugaban su magiya kuma walam yadhkuruhu bainal mu'minina wayansa shi wannan dan uba, dan salul bai dauko wannan zance a gaban mu'minai yazo yana faɗa ba to kaga ba magana ai masa addi amma su Hassan bin Sabit su Hamna duk sun tabbatar eh sun yada daga baya da suka fahimci cewa magana ce ta banza sai suka yi sigifari suka ce wallahi sun yi kuskure wanda na gaya muku a karatun baya cewa idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana Haɗarin lokacin da aka ɗauko zance ana yaɗawa a gari mutum bai yi bincike ya tabbatar da gaskiyar zance ba ya shiga cikin masu yada zancen akwai hadari gaskiya akwai hadari kada mutum ya zo ya shiga cikin maganar da bai san hawa ba bai san sauka ba ka zo ka ci ɗiban zance ana yaɗawa tare da kai a zo a ce an ji wani ma yana faɗa daga baya zancen ya bayyana cewa ƙarya ne musamman a irin wannan lokaci da mutane suka ƙware wajen yaɗa ƙarya da ka jama'a mu yi taka tsantsan amfanin karatu mu rinƙa yi da shi yawwa kada a yaɗa zance ba a tabbatar da masdar source din zancen ba in ka ji ma suna faɗa ka ce to Allah ya sauwaye shikenan in ko babban mutum ne mai daraja a idan ka ka ji ana sukan shi ka ce ka subhanaka hadha buhtanun azim ai dan uwa ne ka ce kai ban yadda ba to amma yanzu matsalar shine abin da yake damun malam wanda kake ganin naka ne na kusa da kai lamba wan ɗinka ne wanda kana ganin wane wane zai iya bani kariya ko ina nan ko bana nan idan ka ci rashin sa'a wallahi za a zo ana zancen ka a guri shi zai iza wutar ma ya ci mutuncinka wannan masifar cin amanar da ake fama da ita kenan wanda ba ka tsammani zai taimaka wajen ɓata dentin image ɗinka lalata mutuncinka da darajarka wallahi in ba sa'a kai ba in labari ya zo ma sai ka ji an ce ai da wani ma ake zagin ka ai wani ma a gaban sama aka ce kaza kaza a kanka to shine yau matsalar mu shine su waye yan uwan mu na gaskiya waye ka annahu waliyun hamim naka waye ne ake abokantaka na gaskiya da aminantaka na gaskiya wanda ko da ba kan idan ka ban aka faɗi wani abu amma wani akan ka zai ce sam wallahi zan kare wani ban yadda wani zai kaza ba waye kake da garantin zai maka wannan wannan shine abin da yake damun mu yau haba haba haba haba a gabanka idan ka juya a ɗauki diga ana saranka wannan typical wato sifa ce ta munafukai wanda ya kamata yan uwa mu yi kokari mu gyara amfanin karatu aiki da shi muna karanta wani abuwa ne don mu gyara halin mu fa mu gyara ɗabi'unmu ta ya rabu amin yan uwantaka ta shi shine malam ka ji labarin mutum dan uwanka ne abokinka ne yana can yana bala'i akan ka yana kare ka dan Allah malam idan aka gaya maka yaya za ka ji a ce ai an yi kaza wani ya kare ka sai ka ji kana ƙaunarsa kana sansa to amma in kaga wani kusa da kai da shi aka bata ka ka ce to Allah ya sawaye daga nan alaka ku ta lalace ko gaishe ka yazo kuna gaisa na gaji da lafiya ga sai an jima ba za ka iya sake mai jiki ba wallahi ai dan adam ne kai dan adam ne kai da aka ya kamata mu mutunta junanmu a ido mu mutunta junanmu idan ba ma ba ma tare da zai tsaya kan hakkinka ya tsaya akan hakkin iyalinka ya tsaya akan mutuncinka dan uwa na gaske yau in ka kwanta zai taimaki iyalinka zai rufa maka asiri ba wanda yake watse ka ba ba masoyin fatar baki ba na fuska ba maƙiyin ɓoye la wakila haddul ƙarfi haƙƙul adami la yustawfa illa bi ba. ibn qayyim yace wasu malaman suka ci a to shi haddi na kazafi hakki ne na dan adam ba a yin sa sai an nemi ayi sai to yanzu shi wannan dan ubay dan salul waye zo ya nema Aisha dai bata zo ta ce ai mai bulala ba ita bata yi magana ba kawai ta ji an ce mata gashi amma bata zo ta buƙaci alƙali ko ta ce sai an yi masa haddi ba amma waɗancan musulmi ne na ƙwarai suna so a wanke su tun anan duniya kafin lahira kuma su da kansu suka tabbatar aka wanke su yanzu ba gashi ya zama tarihi ba to yanzu wannan matsala ce shin haddi hakkin ɗan adam ne ko hakkin Allah ne Layin da wani ya maka kazafin zina ya ce kai zina ne kai mazinaci ne to wannan tsumagiya da za a yi masa tamanin ka ne kai ko hakkin Allah ne Shi ne abin da ibn qayyim yake so nuna mana anan wa in qila wa haqqun lillahi fala budda min mutalabati al makdhuf in an ce hakkin Allah ne to dole sai an nemi <coughs> dole shi wato wanda aka yi wa ƙazafi din ya nema ki wa Aisha lam tula lam tutalib bihi ibn Ubay Ibn Qayyim yace Aisha bata nemi Abdullahi dan Ubay ya biya ta ya bada hakkin Allah nan ko a sauke hakkin Allah akan sa ba bata yi magana ba kamar yadda na ga mu wa qila tarakahu li maslahatin hiya a'zamu min iqamatihi wasu malamai suka ce annabi ya ki yayi wa ɗan Ubayu dan Salulu haddi ne saboda lura da maslaha amfanin da ya gani kin yi masa haddin shi ya fi amfani akan a yi mai haddin kamata raka qatlahu ma'a zuhuri nifaƙihi a'a kamar yadda ai annabi bai kashe shi ba hukuncin munafiki ai a kashe shi amma ya ƙi ya kashe shi duk da ya bayyana cewa wannan mutumin munafiki ne wannan mutumin ya wahal da annabi fa ba sabai suka ce ba za a kashe munafukan nan ba sai ce la yuqalu inna muhammadan yaqtulu ashabahu ku kyale su jarrabawar mu kenan kar a zo a ce muhammadu yana kashe sahabbansa to Allah jama'a a cikin ku a samu mutum ɗaya ko biyu da zai zo mu haɗa shi da mai yi wa kuraman nan karatun nan ya bi shi ya koya mai ni zan ba shi kuɗin mota ya rinka zuwa gurin malamin kuramun na ya saboda ranar da baya nan ai musu yanzu kaga suna zaune wallahi ba na so in haɗa ido da su wallahi suna son karatu yaron nan wallahi ni kuma wallahi da na iya da na mamalkata hannun da na wallahi kuma tun shekara biyu ko uku na gaya muku kuma malamin ya faɗa ce wani ya zo in koya masa a taimaka yanzu suna nan barkate, wallahi da na juya nan haɗa ido muke da su wallahi a taimaka musu wani ya koya duk inda ka yi wata ɗaya sati biyu za a koya wanda ya ga zai yi a samu malam ikirma sai mu tsara ko shi mu rinka bashi kuɗin mota ya rinka zuwa yana musu kwasin ya koya musu alƙalli ko ba komai dai ranar da bai zo ba za ka ɗan mamalkata su ɗan gane me ake faɗa Yadda duk ga nan muna zaune ba mu iya ba me ka ce a ba kai ga buɗewan ba yi ai a jami'a ne a jami'ar bayero yake wa ɗalibai a can yake a taimaka da Allah abin tausayi wallahi tallahi ba san me ake faɗa ba Allah mun gode maka da ka ba mu ji da gani ya Allah ya Allah ya Allah a ce duk masallacin nan ba wanda iya magana kurame Bogo yau ba na jiya can ɓangaren ba sosai wallahi eh wallahi suna dan abin nan Allah da za mu gyara abin nan insha Allah e, wato kuna so bari in gaya muku wani abu guda a musulunci malam akwai abin da Allah ya ce a yi shi annabi ya ce a yi shi shari'a ta ce a yi shi amma ba a aikata wannan abun sai an duba maslaha da mafsada idan an yi wannan abun me amfani da zai biyo baya idan ba a yi wannan abun ba me za a samu na matsala za a ce eh an karya dokar Allah ba a bi ba to amma idan an yi akwai bala'in da zai biyo baya lokacin da ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne kaga ka'ida munafiki ya kamata a kashe shi ai kafiri ne zindiki ne bayyana musulunci yayi amma kafirci ne a cikin zuciyarsa sabai suka ce duk a kashe su annabi sai ya ce a'a kaga ai shari'a ne kashe su ko to amma annabi ya ƙi aiki da shari'ar a lokacin saboda lura da mai matsalar da za ta biyo baya halal ne ka sake matarka ko amma in ka duba ka duba <laughs> abin zai je biyo baya in ka rabu da ita ta tafi ta bar maka 'ya'ya watakila yaranka 'yan mata su lalace abinci za su yi ya gagara ka dauko wata ka ajiye a gidanka ana jin tsoron fitina kai kuma yanzu baka shirya wani aure ba ko wadda za ka auro ma baka sanya za a yi ba sai ka haƙura da ita a haka kai ta gyara duk wanda Allah ya jarabe shi da tsohuwar mota ai kaga sai ta zuwa gareji yanzu kaga wani ai halal ne kai amma ba kai ba saboda me zai biyo baya to jama'a kullum ina so malamai yan uwana ɗaliban ilimi ku rinka ganewa a harka ta da'awa akwai abubuwan da suna faruwa gama garin mutane sisti malamai ba su yi kaza ba malamai sun ƙi su yi kaza ai malamai sun lalace malaman nan duniya ce a gabansu ba sa kaza kaza tsoro ne a zuciyarsu kaza kaza kaza malami mai ilimi mai karatu da ya bincike karanta usulul da'awa ya san me ke zuwa ya dawo ba wai abin da mutane suke faɗa a gari shi ke aiki da shi ba sai ya duba ya ga shin magana da zai akan wannan abin a wannan lokacin akwai amfani dan ka faɗa ka burge mutane an ce eh ka faɗa to me zai biyo baya sai ka duba abin da zai biyo baya kuma shari'a ta ce ka kula kai taking measures zaka ɗaliban ilimi kada a rinka samun ku cikin maganganu akan malaman ku da zagin su ko zargin su me yasa ba a yi kaza ba yanzu ana yi a zo a yi wani abu a ƙasa an yi kaza an yi kaza sai mu ce ya kira ka wallahi malam dama na da ina neman ka kwana ne ban yi bacci ba na rantse da Allah kuwa kaza kaza kaza yanzu mutanen nan azzalumai haka za a kyale su wallahi ya kamata malam ku hau mun bari ku ci uban mutanen nan haka fa mutane suke bugowa suna gaya malami fa wannan da wannan lafazin saboda malamin ma'aikacin ka ne duk malamin da ya san me yake yi mai seti mai karatu yana karanta nusus ai baya tafiya daga ga'i na wawaye kawai wani a waje ne zai zo ce maka yi abin da ka kai mutum zai duba ya ga in yayi me amfani ɗakin kaba Annabi sallallahu alaihi wasallam malam a tsarin yanda yake bai yi masa ba ya ga cewa ya samu dama ya kamata in rushe shi ya gyara shi tun da ɗakin Allah ne wallahi annabi kasa rushe shi yayi ya ce ina jin tsoron in na rushe ɗakin nan abin da zai biyo baya a duniya abin da mutane za su yi ta faɗa za a zo a ce ai na rushe ɗakin Allah na yi kaza na yi kaza kaga har yanzu duk kuɗin da Saudiya take da shi bata taɓa ɗakin nan ba dan Allah ba za a iya gyara shi ba duwatsu ne fa umar fa duwatsu na dafa kai kwalliya ya kai musu in ana so ma gaba ɗaya gurin nan ba sai a mai da shi zabgegen ɗaki ba a yi mai tsawon da duk duniya ba abin da ya fi shi tsawo ɗakin Allah ne ya yi amma wallahi ba su yi sassaɓa shi ba yanzu kai ma kana cikin masu zagin su sun rushe ɗakin Allah sun rushe ɗakin Ka'aba yace walau anna qaumaki hadisu ahdin bil jahiliya la hadamtu al Ka'aba wa la banaytuha ala qawaid Ibrahim da ba don mutanen ki ba su daɗe da fahimtar musulunci ba akwai sauran jahiliya ba wallahi da sai na rushe ɗakin kaba wala ja'altu lahu babaini da zan yi wa ɗakin kaba ma ƙofa biyu zan yi Babu kudu yadkhuluna minhu fihi wa babu kudu yadkhurujuna min in yi ƙofa da za a shiga da kofa da za a fita Ta tace yace amma ina haka annabi ya haƙura to waɗannan munafukan annabi ya san su da su yake sallah su zo masallacinsa su zo sahun gaba su zo su gaishe shi su miƙo mai hannu ya gaisa da su amma wallahi Allah ya sanar da shi cewa munafukai ne kai ba ma shi kaɗai ba sai da ya kira Huzaifa ya shi kaga wani wani ke ganin sa ya ce eh munafiki ne ka rabu da shi kaga wani wani munafiki ne wani wani lai ba shi list ya ce wani wani duk su ubayi ibn abdullahi bin ubayi ibn salul din nan duk annabi ya gaya wa Huzaifa ya ce munafukai ne ya ce akwai wasu ma da Allah bai gaya mun su ba saboda maslaha ta ubangiji Allah ya kiya gaya masa wa min man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum in ja Allah kai baka san su ba mu ne muka san su har annabi ya bar duniya akwai munafikan da bai san su ba wallahi amma har annabi ya bar duniya ba a yi musu haddi na munafurci ba haka aka bar su kenan ba komai bane idan an zo ana da'awa za a ce wai komai sai an zo an faɗa komai sai an ɗauki mataki a'a kai ne a gajeren tunanin kake ganin komai a yi a yi a yanzu wallahi malam wani bala'in wani bala'in in ya taho ku ne a zahiri kuke ganin a yi kaza amma wallahi masifar da za ta biyo baya ya wuce tsammanin musamman rayukan malamanku ya kamata ku yi tattalin rayukan malamanku ya kamata ku yi tattalin lafiyar malamanku akwai hanyoyi da yawa da za a illata da'awarku yan malaman da kuke gadara da su suna zuwa su ce muku Allah ya ce annabi ya ce suna dan gungura suna yi ranar da aka raba ku da su aka ɓoye su ko aka halakar da su ko aka yi kaza ko aka yi kaza wai na za ku sa kanku zaman kuka da zaman jinya kawai da zaman da na sani da alhini bai ishe ku bala'i ba to komi a hankali ake bi ba a yin abu sai an tabbatar da akwai maslaha rajiha idan kuma mafsada ce ta zama rajiha barnar shi ya firin jaye to hakura ake ko da kuwa aya ta ce ai ko hadisi ya ce ai wannan ka'ida ce wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya gane haka akwai abin da wallahi mutanen ka su kansu billahi azimu nake gaya muku wallahi su za su fara yakar ka yanzu ko a kan harkar abubuwan da 'yan siyasan nan suke ta yi wani ya yi kaza wani ya yi kaza ba irin maganganun da ba a gaya mana kun ji tsoro kun ki kuyi magana an zuba ido an kyale suna kaza suna kaza la malamin Allah wallahi bai tsoron kowa sai Allah wallahi ina gaya muku na ce muku malamin Allah amma kai tunaninka daban shi ko yana tunani da nassi kaza waye me yake jikinsa za a ji tsoronsa iya abin da mutum zai iya ma guda ɗaya kashe ka in ya kashe kashi zai dawama a'a ba zai dawama ba ko mutum yana da 'yan iska iyakacin abin da za a yi su zage ka su ce kaza nan. to amma ana duba mai maslaha da mafsada akwai abin da kuma za a bar ku jikinku zai gaya muku ku da kanku za ku yi magana ai ko da malamin bai magana ba ko ba ka bane ba yanzu in malami ya fito ya magana ya ce kaza ce kaza ba mamaki wani ya zage shi wani ya ce kaza wani ya muna da zato wani ma ya dan rasa imaninsa yanzu wani malami ya yi magana akan kaza wani ya zai ce wallahi tallahi na daina zuwa karatun wannan malamu wallahi da ina sauraron su na daina ko nan ni wani ya taba faɗa aka bugo waya aka gaya mu wata hudu ba da ne akan wani abu na bid'a haka sai sai wani ya ji dama yanzu gadon kayan nan haka yake da wallahi ina ganin mutuncinsa ina sauraron sa wallahi yanzu na daina sauraron sa dama haka yake ka san me an faɗi abin da bai masa daɗi ba me yasa za a soki wani kaji sai na ce ayya abin tausayi ba a san ma yi ba in ka daina zuwa karatun malami ko ka daina sauraron malami daman bai san ma kana sauraron sa ba da kake sauraron sa da me ya ƙare da shi yanzu da ka daina bai ma san ka daina ba waye kashe kansa kai ka kashe kanka to akwai masu karancin fahimta a cikin jama'a duk wanda yake jagoranta mutane yana bukatar ya zama direba mai iya tuka mota sosai saboda yana tafiya da kaya da babban lodi kai yayi bari in ka shiga wani ramin ka dake wani ramin zaka zubar da wasu a hanya to kar ka zo kai wani hukunci ko kai wani abin da 'yan uwanka na kusa da kai za su fara ballewa su tafi kukan kurciya ma dai jawabi ne ina jin ya ishe kuwa ka kun fahimta dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki kashe waɗannan munafukai ne saboda menene duba maslaha rajiha ya basu yanzu wani zai ce ai tsoron ubay bin dan salulu yake ai tsoron ma yake wani zai iya faɗan haka amma yanzu akwai wani dan adam da mace ta haife shi da annabi zai ji tsoron shi wallahi babu amma kaga bai masa hukunci ba Ma'azuhuri wato nifaqihi wa hiya ta'alifu qaumihi ka gane abin da ya bayyana munafarcin mutumin na ya bayyana yana ta zuga mutanensa akan annabi wa adami tanfirihim anil islami wa fa innahu kana muta'an fihim ra'isan alaihim yana hana mutanen su shiga musulunci in fa ka zo za ka yi musulunci wannan dan ubai dan sai ce me za ka yi mu ma da muke ciki me muka samu mu ma larura ta aje ma ce shiga yasudduna nas an dinillah kuma sai ya ziga mutane ya ce ku yaƙe shi ku yi faɗa da shi Muhammadu fa kuma malam kaga shi wannan shugaban munafukan yan ƙabilarsa jama'arsa suna bala'in son sa haka mutum ne mai ƙarfi annabi ya ce in na kashe shi wasu da yawa ba za ma su gane musuluncin ba daga baya gwanda su fahimci munafurcinsa zahiran miraran lokacin da fa aka je yakin Uhud fa annabi yi gayya fa an fita fa wallahi malam mutumin nan sai ya tsaya ta baya baya ku yanzu haka za ku yadda ya zo ya fidda ku aje a kashe ku kuna cikin Madina kuna zaune za ku tafi wani Uhud ku zauna a cikin gari ku zauna duk wanda ya isa ya zo ya same ku a gidanku ashe malam shiryawa yayi da kafirai cewa ka ziga musulmi su zauna a gidajensu mu zo mu musu kamun kaji manzo Allah ce mu fita mu tsare su a hanya mu je shi shine dalilin zuwa da aka je aka babata amma wallahi sai da ya zubar da wajen mutum ɗari uku da wani abu duk suka juya suka ce su ba za su je annabi ya kai su aka ce su ba a banza duk wanda kaga an je yaƙi bai je ba a cikin munafukai wannan mutumin shi ya zuga ya ce kar ku fita wa qalu la tanfiru fil har idan za a tafi yaƙi annabi ya ce a zo a tafi yaƙi sai su ce kar ku yadda ku fita zafin rana yayi yawa shi annabi can yana a masallaci yana cewa a taho a tafi a taho a tafi munafukai kuma suna cewa yanzu a cikin zafin ranar nan za ku tafi malam ka duba irin cin dunduniyar da suka yi wa annabi Allah ya ce ga ya musu qul naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ta fi tsanani tsananin zafi falam yu'min isarat na fi haddihi manzo Allah bai aminta cewa wannan mutumin wato idan ya tsayar masa da haddi za a samu fitina ba ma'ana zai iya yiwa a samu rikici da zubar da jini in annabi ya kashe mutumin na a wannan lokacin kaji dalilin da ya sa inda ya kashe shi ko ya tsayar masa da haddi yan kabilarsa jama'arsa hatta wasu sun fada suke cikin musulunci da ba su yi ƙarfi ba kabilancin nan zai iya ɗaukan su a zo a ta faɗa abu ya zo ya zama abun kunya a zo a ce ai Muhammadu shi da mutanansa suna ta faɗa ya ce shi za ba zan yi ba wala allahu tarakahu li hadhihi alwujuh kulliha ibn al-qayyim ya ce wata kila abin da yasa annabi bai dauki haddi akan wannan ba saboda waɗannan hujjoji da na gaya muku gaba ɗaya ne wa fi marji'ihim min hadhihi al-ghazwati qala ra's munafiqina a lokacin da suke dawowa daga wannan yaƙi shugaban munafukai yake cewa la irda ja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'az min al-adal ka duba fadan Allah da shi fa aka je yakin da shi ake dawowa amma ka san me ce wallahi duk da muka dawo Madina mai karfi maɗaukaki sai ya fitar da kaskantacce yana nufin annabi ƙaskantacce ne da shi da sahabbansa talakawa ƙurin shawa manyan kafiran maka mushirkai sun fi muhammadu ƙarfi sun fi muhammadu dukiya sun fi muhammadu arziki sun fi muhammadu fawa la yukhrijanna al'azzu min al'adal masu izza masu gari masu isa masu ɗaukaka sai sun fitar da kaskantattu daga madina amma kar ka manta fa yana bayan annabin ana tafiya kai malam munafurci bai yi ba lokacin da ya faɗi wannan magana ashe shi zai dubin arkam ya ji ya ce wallahi sai na gaya wa annabi kai abinda ka faɗa kenan fa ballaga ha zaidun zaidu bin arkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaidu ya ce ya rasulullahi kaga mutumin nan fa Abinda da ya ce wai idan mun dawo madina wai sai an kore mu a madina wai kurin shawa kafarai sai sun zo sun kore mu wai sai an fidda kai a madina ran annabi ya ɓaci ya ji ba daɗi shi kuma shugaban munafukan ya samu labari ai zancen ya isa gurin annabi ka san shi munafuki in yi munafurci baya son a ɗauki munafurcin a kai shi gaba baya so a sani kuma bai yadda a ce shi ya faɗa kawai sai ya yi maza ya zo wurin manzo Allah ya ce na ji an ce an ce ma na ce kaza na ce kaza ko sai annabi ya ce eh, sai ce to gaskiya na rantsa maka da Allah wallahi ba haka bane a yau munafiki rantsuwa a wajensa ai munafiki zai iya daukan izu 60 ya haɗiye maka ci gaba daya ai in kana wai in wani zai zo ya maka rantsuwa wai ya dauki hankalinka musamman a wannan zamani wani ya zo yana rantsuwa wani ya ce in qur'ani izu 60 zaka haɗiyewa ne na san ka na rantse da Allah ba zan yarda da kai ba makiri ne Allah ya sauki to ya zo gurin manzo Allah wannan abin da aka faɗa maganganun da ake faɗa mutane suna kin mu kaza na rantsa hadda rantsuwa yace na rantse da Allah ban faɗa ba fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce komai ba hasan malam cikin uslubin mu'amala akwai abin da wani zai maka in ya zo yana ta surutu ya ce kaza ya ce kaza ka bar shi ya gama komai komai karkace masa ya gama ya tashi ya tafi wannan ma jawabi ne karkace na yadda karkace ban yadda ba ko ka ce wata ranta maka ba daidai ba in za ka gyara mata zama ta zo ta yi duk abin da za ce ta gama kai shiru kin gama kawo min abinci na ba wannan zancen ake ba ka bar ta gumu ta dumu a haka jikinta ya gaya mata cewa lalle ta ɓata mai gida amma a maka rashin gaskiya ka san rashin gaskiya ne kawai zo a kallame ka to ko ki so ki domin ni wallahi ina kyauta ta miki zato na san mu zaki ga ina ina sai dai in baka da garanti amma an ka tabbatar an riga an yi ka nuna baka ji daɗi ba kuma ka nuna abin da zai biyo baya za a ga tashi hankali a kansu ka ci gaba da harkokinka wannan ya fi magiya. aiki to wani zai zo ai zai ce ai na gama da shi <laughs> ha ba ba ai na je na gaya masa na gama da shi ai to in ya zo ya gama bayaninsa uffan karkace masa kuma wani abu da masana abin da suke cewa in kana so gane rashin gaskiyar mutum duk wanda ya zo yana baka labari akan wani abu da kake tuhumansa zira masa ido kana kallon tsakiyar idansa ka tsira mai ido haka wallahi sai ya tsargu sai ga yana kyafce kyafce eh daman dai za ga yana hada zance ya je ya dawo abin nan sauransu saboda kwarjinin wannan kallon ka rike wannan zai taimaka maka karka yadda yana bayani kana rubutu ko na ba a dakatar da komai ka kalle shi idan sa zaka kalla in ba sa ba sai wani abu ya bayyana wannan da hikimomi ne na gane mai laifi da ladabtar da shi manzo Allah ya shiru bai ce komai ba Allah da ikonsa fa anzalallahu tasdiƙa zaidin fi surati munafiqina sai Allah ya saukar da gaskata shi zaidu da ya zo zaidu bin arkam da ya gaya annabi don kada koma annabi ya yadda cewa zaidun ƙarya ya yi wa abdullahi ɗan ubai ɗan salul ana gabawa Allah <coughs> ya saukar da aya إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة كاجران تودي سنلك إن توسط دم قرقوا فصدوا عن سبيل الله دنس توشي هنير الله Allah ya yi wa annabi light ya nuna masa kakka damu da rantsuwar shi فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال أبشر فقد صدق صدقك الله الله yana saukarwa da annabi wannan ayar sai ya kama kunnen Zaidu bin Arqam ya rike kasa annabi yana da barkwanci ya dan masa kunnen sai ya ce albishir ya mai dariya ya mai murmushi albishirinka ya juya ya ji daɗi ya ce Allah ya gaskata ka labarin da ka gaya mun na abin da wancan mutumin ya faɗa la yukhrijanna al'azu min al'adal Allah ya saukar da aya ya ce gaskiya kake faɗa rantsuwarsa kuma ta banza ce ta ƙarya ce Allahu akbar ثم قال هذا الذي وفى sai ce wannan shine ya cika wa Allah da kunnen shi ya cika alƙawarin Allah فقال له عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر ان يضرب عنقه عمر كينا عمر ده لاباري يزو مسا ai ga abinda dan ubai dan salul ya faɗa an zo ana dawowa ya ce wallahi sai an fitar da muhammadu da shi da sahabbansa kaskantattu a madina kuma ya ji labarin zaidu bin arkam ya gaya wa annabi sallallahu alaihi kuma ya ji labarin Allah ya saukar da aya cewa ya faɗi maganan nan mamalan duba annabi ya kyale mutumin nan bai kashe shi ba in an zo sahu fa sai dai gan shi a gaba an ce ranar juma'a tashi yake yi kamar fure hudu ba kafin annabi ya zo muhammadu ku yarda da shi muhammadu ku imani da shi mutanen ƙauye in sun shigo za su ɗauka wani lambawa ne na kusa da annabi ne kuma wata jarabawa malam yana da ɗa sahabi babba a kusa da annabi ai dattijo ne babba ne dattijo amma fa ba wani cijon ta ba ka ina nufin mai shekaru tsoho ne yawwa tsoho malam wanda ba su san shi ba ai girmama shi suke yi amma annabi yana kallon shi kawai annabi bai ce mai komai ba Umar ya samu labari ya ce ya Rasulallah wannan jinkiri da ɓata lokaci da ake yi dan Allah ka umarci Abbad ibn Bishir ka ce ya ɗauki takwabi ya fulla kan mutumin nan kawai mu huta. Faƙala kaifa idza tahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu ya Umar yaya zan yi in na kashe shi in mutane suka zo suna ta magana cewa Muhammadu yana kashe sahabbansa zuwa za a yi a yada a duniya da shi muke sallah da shi muke fita jihadi da shi muke fita kaza duk da ni na san munafiki ne amma aka ji cewa yau na ɗau takobi ko na tura wani ya sare wuyan shi ai za a je a yada a ce wanda bai sani ba abinda mutane za su gani a waje sai a ce ai Muhammadu ya waye gari addinin nasa ma yanzu na kusa da shi yake kashewa malam duba fiqihu ka auna wannan akan abubuwa da yawa to akwai wata masifar da in ta zo maka in ka girgiza abubuwa za ka yi bari da yawa kana kan gaskiya fa yanzu misalin watakila kana da ƙaninka ko dan uwanka yana kusa da kai a kasuwa yana cin amfaninka mahaifiyarka ta haɗa ka da shi ko babanka ya haɗa ka da shi ko jini ya haɗa ka da shi amma ya tabbata yaron nan ka tabbatar baya son ka kuma ka gane yaron nan ana haɗa baki da shi ana cutar ka kana da ƙarfin da za ka kore shi ka fidda shi daga kasuwar nan to amma yaya ran mahaifiyarka za ta ce amma yaya dangi na nesa za su ce wane ya yi arziki sai yake kora bara a ce ai ba san laifin da yake ma ba yi wannan ai boyayyen abu ne ai na'am kwarai kuwa musamman kuma a ce ko akwai dan uwar matarsa ya rike amana ya wani abu kana sallama za a ce yi matarsa ce ta ziga shi ya kori danginsa ya rike kananta to wani lokacin jama'a ku rinka yi wa ‘yan uwanku uzuri akwai abin da idan ya zo kana kallon abin ba wai ka yarda da shi ba ne amma haƙuri kake saboda rayuwa ɗanka ya zama maka ƙarfin ƙafa bayan da za ka yi da shi in ka kore shi za a je a ce tab ai abin ya alaji ya shiga matsala yanzu fa 'ya'yansa ma su yake haka za a yi ta faɗa to ina daɗa jaddada muku ana lura da maslaha da mafsada in na nayi kaza me zai biyo baya in na yi kaza me zai biyo baya jiya din a masallaci na gama karatu wani ya zo yake min fatawa da a yace akramakallahu ni yaron wani attajiri ne mai kuɗi zan faɗi wannan ne saboda mutane su rinka sanin cewa cin amana baya kai mutum ƙarshe mai kyau wallahi Ya ce alhajinmu yana da kuɗi dukiya ya ware mu mu kaza kaza kaza mu yace amma a cikin aminan da aka yadda a yarga kuɗin akwai barawo yace ni na sani yana ɗiban kuɗin mutumin nan da an juya yana ɗiba yana ajiye yana ɗiba yana ɗiba kullum aka zo irga kuɗi yana ɗiban kuɗin mutumin nan abun mamaki shi kuma alhajin ya yadda da shi sai masa fili sai masa mota ai malam ka lura da wani abu da in mutum ya shige ka baka fahimce shi ba zai sha ka ba karma sha ba ka ta masa hidima amma yana faskare ka to ka lura ka lura kuma wannan zamanin zai iya yiwa wanda kake ganin na kusa da kai din ne lambuwa din ta juya billahi azimu shi yake faskare ka yace tausayi na ji tausayin alhaji mu na ji ya amince mana ya dakatar da kowa mu ya ba amana amma a cikin mu saboda rashin amana a wanda yake sace mai kuɗi ya halatta in je in fallasa na ce kwarai ko har da ƙari da malada da za ka samu Kishi to amma akwai matsala akwai matsala matukar na fallasa abin nan to komi zai iya biyowa ba don wannan mutumin makiri ne bai gagara ba ya rasa mun da yi duba cin amana duba rashin gaskiya mutum ya baka arziki ya baka dama ka shimfiɗe shi ka ta ɗiban dukiyarsa wani ya ce na shirya gaba ɗaya zan gina wani gida zan ba shi fili mai tsada a wuri kaza aka zo lissafi ƙarshen shekara na ga miliyan kaza sun sula ne na iya binciken da zan yi ban samu kuɗin nan ba na ce kaddara kasuwa ce ashe ashe ashe wani ban sani ba ni na yadda da shi kuɗi na yadda ba ya je shi kan ta min fili har ya yi gini ya gama ni kuma nan innocent ban sani ba na tanadi wani kan ta min fili ban ba wa faɗana na ciki na ba ba tunda yaro na ne na kasuwa na shirya zan je in bashi Allah ice ya ke ni sai bayyana a ce ai ga gidan wani ga filin wani da gina ya yi karfi yanzu ya ce haba duk lissafi in mun zo yi a kasuwa sai ga miliyan kaza ta zirare an yi odar kaya miliyan kaza ta zirare wani lokacin har da kuka zai zo ya fashe ya shi wannan al'amari sammu ne aka yi ne shi ya kasa gane aljanu ne suke sata da wani sauransu malam wannan ɗaya ne daga cikin cin amana da mutane suke to in gaya muku gaskiya duk wanda yake cin amanar wani wallahi ba zai albarka ba kurum ka tsaya ka nemi halal ɗin ka ƙarfi da yaji abin da ba naka ba ka mai da shi ƙazanta kurum duk dukiyar da ba taka bace ka ce Allah ka cire min sha'awarta kar ka kuskura ka rayu da taro da riga da kuɗin wani wallahi ba daɗi akwai lokacin da Allah zai jarabe ka da nisan kwana ba ka mutu ba wanda ka cutan ya mutu komai ya ƙare kai kuma in ka tuno bala'in da ka tara wa kanka kuma istighfari bai zai maganin shi ba kai kuma ka cinye dukiyar gaba daya sun saci kudin mutane sun yi rashin gaskiya a ƙarshe ga mutum ya waye gari abin da zai ci ma a yi ni ya gagare shi rigarsa ta yi kanta ta faffashe ta gwiwan hannu rigarsa ta fashe wandonsa da faci da kuma su ne suke kife alhaji suke masa kaza suke masa kaza Allah ka raba mu da rashin gaskiya kuma ka ba mu ikon riko da amana sai mu dakata a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi a faslin fi gazoci alkandak ina ba da uzuri ba za mu koma wannan karatu sai cikin watan januwari satin farko a januwari muna da tafiya za mu je ƙasar kamaru insha Allah da'awa so za mu dan ɗauki sati biyu haka a can so sai a yi haƙuri insha Allah ta'ala Ah, sai cikin Januwari satin farko a Januwari za ku ji sanarwa daga masallaci da kuma kafafen yada labarai da muke da su insha Allah Allah ya mana albarka Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh